tun kuma tun daga nan na ce wallahi ko za a yi kilishi da ni duk abin da ya shafi munafincin nan na yi wa annabi wannan keta alfarma sai na yi bayaninsa shi yasa kuwa na canja salo gaba ɗaya kuka ta ta karatun na sauya usulubin na ya sauya za ku ji karatun ya tafasa sosai to ku dinga tuno abin da ya tafasa ne makamashin ba karami ba ne Ko kun manta wannan abin da aka yi suka dace da za su mi itimul hadisi da wannan sharuɗa na ma'aikin Allah na'am tunda sun ƙetare sharuɗin annabi mu annabi muka sani dama hadisin da ya ƙetare sharuɗin annabi kenan aiki da shi hadisin da ya gaza a sharuɗin annabi a jefar a kai bola kuma wannan mu ba wai ga mutum muke mana izini ba abinda za mu yi kenan ko mutum ya da ko bai yadda ba a yanzu ma alhamdulillah a yanzu ma mukaddaman mu akwai wanda ya bude hanya ma na sa ya ji ya bugo ya kawo mun an kawo mun tana nan wadillahi alhamdu an fitar da hadisi 100 da wajen 11 waɗanda a karatu ya cira irin wanda nake cewa ga asalin ga jabun to ya tabin na asalin wanda nake cewa wannan abin da waki ya nuna musamman ma'auni na ma'aikin Allah ga asalin magana sai ta cira su ta cira su. yanzu haka an samu hadisai sun haura ɗari wanda wannan ya karfafa min gwiwa zan karfafi shirin in maza maza irin waɗanda na gama ko da ban zo kansu a karatu ba in cicciro su a ƙara an fahimta mu samu a takaice cikin tabaka lashi dai kafin a gama aiki mu samu eh, diwanu a hadisin nabi as-sahiha ala sharɗin nabi Yama ma zama sunan littafin kai bar wannan wannan kalmar da ta faɗo min ma amma da ita sunan littafin kenan ya zama diwanu ahadithin nabi eh as-sahihati ala shar'in nabi sallallahu alaihi wasallam خلاص bayan mun gama wannan sai mu juyo ɗaya ɓangaren su ko miyagun hadisan su ma mu musu nasu diwanin saboda a gurguje duk wani hadisi da kake son sanin bayanin ya yake ga in sai hasu kake neman tafi cikin nan in kana neman karairai ga inda suke a fito da su a dunkule a tare mai neman ƙarin bayani kuma ya nemi karatuttuka ga hadisai na ingatattu na ma'aiki ga ƙarairayin da aka yi wa ma'aiki insha Allah a kusa za ku samu waɗannan diwanai a hannu bi iznillahi ta'ala a kusa